السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي بانك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na talata 21 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam, daga makka zuwa madina wanda ya dace da 30 ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 26 cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta 27 kuma wannan shine darasinmu na hudu ko na biyar cikin sura ɗin da ta za mu tashi faɗin Allah madaukakin sarki waslu alaihim naba abnai adama bil haqq bismillah واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce watlu alaihim ka karanta musu naba abnai adam bil haqqi labaran 'ya'yan adamu guda biyu bil haqqi da gaskiya kalmar watlu alaihim bi ma'ana iqra lahum ko waqsus alaihim domin kalmar tala cikin larabci takan zo da ma'anar at-tilawatu al-qira'atu akan ce tala yatlu bi ma'ana ya yaqra'u kamar yadda ubangiji madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karatun qur'ani yace inna ma umirtu an a'budu rabba hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min al-muslimin wa an atlu al-qur'an بمعنى وأن أقرأ القرآن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يتلون بمعنى يقرؤون وإذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين بمعنى إذا قرئ عليهم آياتنا تصنع كلمة صلاة تنزول معنى ارتبئة يا بي أمد يا كرنتا ubangiji ce wa shamsi wa buhaha wal qamari idza talaha ai idza tabi'aha to amma malamai suka ce waslu alaihim anan zai iya daukar ma'anar karantawa zai iya daukar ma'anar karantawa tare da bibitar yadda abin ya faru daki daki da haka tala zai iya zuwa da ma'anar qira'a din zai iya zuwa kuma da ma'anar al-iqtisas bibiyar sawu da diddigin yadda labarin ya faru domin yana daga cikin abubuwan da qur'ani ya kunsa bibitan labarai na magabata yadda abin ya faru babu ragi babu daɗi don a gaya wa 'yan baya don su ji su ɗauki izina kamar yadda yake faƙasu fil ƙasasa la'annahum yatafakkarun karanta musu kiskofi ko sa yi tintintin da haka Allah ya ce wasu alaihim naba abnai adama bil haqqi daidai da faɗin sa a wata ayar wasu alaihim naba alladhi atainahu ayatina wasu alaihim naba nuhin wasu alaihim naba ibrahim abin nufi ka karanta musu ka bibici kuma yadda labarin ya faru daki daki yadda abin ya faru na farko na biyu na uku har zuwa ƙarshe karanta musu labarin 'ya'yan adama guda biyu ibnai tasmiya ce ta ibnu ibnu ana nufin ɗa guda ɗaya namiji amma ibnai 'ya'ya guda biyu maza adama bil na annabi adamu an yi idafar ibnai zuwa ga adam ya'ya biyu maza na annabi adamu malaman tafsiri mafi rinjaye sun tafi akan cewa ya'yan annabi adamu ne na cikinsa waɗanda allah yake a faɗi labarinsu cikin wannan aya amma imamu hasan al da imamu bahaq ibn mazahim suka ce ba ya'yan annabi adamu ne na cikinsa ba cikin zurriyarsa ne amma ba ya'yansa na tsako wanda shi ya haifa da kansa ba to yadda al'amarin yake kamar yadda zamu ji daman shi annabi adamu lokacin da Allah ya saukar da shi da matarsa na na hawa zuwa ga wannan duniya sai Allah ya kaddara duk lokacin da masu